الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم كان وتا شاشدة قوة رمضان شكرة دبو دي لدري حدود أربعين للآية هجرية wanda ya dace da tara ga watan mayu shekara ta 2020 muna darasi na goma sha tara a cikin karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci na sheikh jafar mahmud adam rahimahullah masallacin usman bin affan da ke kofar gadon kai kano kamar kullum kamar yadda aka saba akwai 'yan tambayoyi da za mu bi ta kansu na yan uwa da suke tare da mu a facebook da telegram da sauransu tambaya ta farko ɗan uwa hassan aji hassan aji ya ce assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce ina azumi wai yana tambaya sai yana azumi sai ya je wajen mace da yake nema aure har ta kai ga ya hada da ita mana jikinsa ya taba jikinsa ta har ya sumbance ta daga baya sai na dama to na farko dai um, da ya kamata ka yi wa kanka kiyamun zai ka taimaki kanka ya kai dan uwa ka girmama wannan wata mai alfarma wata mai daraja wata ramadan da haƙura ma ka yi kuka ci gaba da gaisawa ko ta waya tunda ka san kana da rauni ya kamata a ce da wannan azumi na wata ramadan kuma watakila ma da azumi a bakinka ba a sha ruwa ba kudi ke daidai ne da an sha ruwan da ba a sha ruwa ba hatta kai ga kaje ka taba irin mutane wannan haramun ne ko da azumi ko ba azumi ko da wata ramadan ko ba wata ramadan ba so ya kamata mutane su ji tsoron allah kuma iyaye allah sa ku rinka jikun jiyan da ake da 'ya'yanku duk wanda yake da 'ya mace ya sa ido a kanta dangane da zance da ake fita ana yi da maza kun ji dai gashi yanzu wani ya rubuta takarda da wannan wata na ramadana ya je wajen mace yarinya budurwa nemanta da aure sai kai da suka hada jiki ma ya sumbace ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya sauke Allah ya shirya da kai ita ma Allah shirye da ita so abinda ka aikata ka aikata haramun muna fatan kada Allah ya baka wato ikon sake komawa wajen ta kai aikata wannan barna abinda kai ba daidai bane kuskure ne so yanzu ba kai bayani ba cewa wani abu ya biyo baya ko na bai biyo baya ba wanda wannan ah, akwai hadari kwarai da gaske magana ba ta da kyau tambaya ta biyu ziyad abdurrahman ya ce assalamu alaikum me hukunci wanda yake barin iyalansa wata hudu zuwa wata shida kafin ya dawo saboda nisan kasar da yake aiki su suna nesa shi yana nesa kuma ba shi da halin da za su zauna tare da iyalin nasa a can inda yake aiki to wannan ya danganta da yarjejeniya da suka yi da ita matar da ya aura ya danganta idan ta ga za ta iya haƙura ta rinka zaman jiransa wata hudu wata biyar wata shida shekara daya ko wani a makamancin wannan ta ga ta yadda shikenan babu damuwa tun da ta yadda ta ga za ta iya yi sharaɗin akwai ci akwai sha akwai ɗaukar nauyin lafiya zuwa asibiti da larurorin rayuwa na'am yana iya faruwa a samu bambanci tsakanin mutum da mace da miji ƙasar da suke zaune ba iri ɗaya ba ne ko ita matar tana aiki a wata ƙasa shi yake binta sai bayan watanni ya bi ta. ko kuma matar tana wani guri shine yake tahowa ya zo idan har mace ta yadda za ta iya jurewa suka yi alkawari da yadda ta da amincewa ta to babu komai a shari'a idan kuma ba ta yadda ba da karfin tuwo yake mata wannan to wannan ya zama ne na zalunci kuma ya kamata a samu mafita ko dai ya dawo ƙasarsa ya ci gaba da aikinsa ko kuma ya dauke ta ya kai ta can ko kuma dai a san yadda za a yi to wannan ya kamata a samu amincewar su matan kuma ya zama babu cutarwa amma musamman ɗaukar nauyi na rayuwa da wahalhalun yara da larurorinsu da abinci bai kamata mutum ya tafi wata ƙasa yana can yana jin daɗi hankalinsa yana kwance yana cikin walwala jin daɗi ya bar iyalin suna cikin wahala ya bar 'ya'yansa suna cikin kunci ba bai kamata ba bai dace wannan zalunci amma ana ɗaukar nauyi ana taimakawa ana ba da kuɗin makaranta ana ba da kuɗin abinci kuma ana kiran iyalin ana ɗauke musu kewa ana yaye musu damuwa daidai gwargwado da sun shiga matsala ba sa jin cewa mai gidansu baya nan to wannan abu ne mai kyau sai a yi masa addu'a amma dai duk yadda za a yi mutum fa zai yi rayuwa ta kare a haka ba dole ne kuma nan gaba mutum ya samu mafita gaskiya dan ba zai taɓa yi har abada rayuwarka kai kana wata duniya matan ka suna wata duniya ba tarbiyyar yayanka wa zai maka in ba ka samu tsayayyar uwa mai kula da tarbiyya ba akwai damuwa akwai damuwa kwarai da gaske Allah gane da mu wannan yace daga Kamilu Aliyu yace wasu mutane idan suna sallar asubai magariba da isha'i ko wasu mata ne yake so yace mata salolin da ake a bayyane sai ji suna koyi karatu suna yi kamar a cikin zuci maimakon su bayyana to shine yake tambaya damu wai su mata koyi karatu suke yi ne a inda ake bayyana shi a'a an ce dai mace kar ta daga sautin ta ne kamar yadda namiji yake daga sauti namiji zai karatu zai ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim kaga wannan ni na ji kowa ma ya ji hannun ne sai ya ji amma ita mace ba a bata dama an za ta yi karatu ta daga sauti ba za ta yi karatu ne ta jiyar da kanta da kanta ba ta ɓoye ba a'a ta yi karatun ta jiyar da kanta kaga nan ina jiyar da kaina ba lalle kai ka ji abin da nake faɗa ba inda ba don ma akwai maki ripon ba to wannan shine a karatun mata duk matar da ta yi sallah ta yi shiru ta ɓoye karatu to ta yi kuskure za ta bayyana wanda ake bayyana amma ta jiyar da kanta haka wajen koyewa sai ta koyi damun noman ne wannan amma da yawa daga cikin matan mu ba san da wannan ba Galibinsu kawai a koyi suke karatun su kawai wanda ba haka bane ba ya kamata a gyara shine kuma amfanin sauraron ilimi da karatu sai a gyara kuskure wannan ce Allah saka maka da alkhairi akramaka Allah a dangane da hadisin da ya zo na Abu Huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da izini da cewa idan ɗayan ku yana cikin yin suhur sai ya ji ladan an kira sallah ko alfijir ya keto masa to ya kammala cin abincinsa to ne shi wannan dan ma yake tambaya ya kammala cin abincinsa lomar da ya ɗauka ne zai ƙarisa ko kuwa abincin nasa ne gaba ɗaya zai kammala shi amfani bude cewa ya kammala cin abincinsa da haka malamai suka ce sai kammala kana cikin cin abinci kawai sai kaga alfijir ya keto sai kaji ana ta as-salatu min minan nawmi in a garin ku as-salatu ne take hana cin abinci to abinda zaka yi sai ka karasa ka cinye abincin ka inda ruwa ma ka sha sannan ka wanke bakin ka tafi masallaci haka hadisin ya faɗa eh, wata garabasa ce aka bayar kamar yadda mutum ne yana cikin yin azumi sai ya manta ya ci ya sha ana cikin azumin nan Allah ya taimake ka kaje ka samu wani girki mai kyau da rana a wani guri ka ja ka ja ko ka samu wani ruwa mai sanyi ko wani lemu ka sha sai da ka sauke kwalbar ka gama sai ka gyatsa sai ka tana a ah, a fa ramadan ne to wannan ma babu komai a gare ka annabi ya ce man nasiya fa aka riba. aw shariba sau mahu fa inna ma tsama wallahu wa saka wanda ya manta ya ce ko ya sha to ya ci gaba da yin azumin Allah ne ya ciyar da shi kuma Allah ne ya shayar da shi kuma babu ramuwa a kansa shine zance mafi inganci duk da cewa wasu malamai suna ah, gadon masa da ramuwa suka ce wai kar a bude kofa saboda mutane kasu ta karya azumi da gangan amma dai wanda duk yayi mantuwa ya ci ko ya sha to babu komai a gare shi Allah ne ya ga dama ya ciyar da kai kawai Allah ne ya ga dama ya shayar da kai wannan ah, ah, wani dan uwa Nazir TS ya rubuto yace ya halatta idan aka kira sallah mutum ya yi sallah ba tare da ya ci ko ya sha komai ba daga nazir fi salis ya ce Allah kar lafiya amin abinda yake nufi idan an kira bude baki kenan magarba ya halatta mutum kawai kabbara sallah a wannan ba shine sunna ba abinda suna ta tabbatar shine idan an kira sallah idan an kira sallah to sai mutum ya fara cin dabino ya buɗe baki afdal haja afdal shay' abin da ya fi komai muhimmanci ya fi komai falala idan an kira sallah mutum ya samu dibino ya sa a bakinsa ko wani dan itace ko dibino ko ɗinya ko kanya ko kashu ko wani amma kamancin wannan sauransu to wannan shi ake so a mutum ya yi ƙoƙari ya fara yin buɗe baki da shi idan yana da shi in babu kuma sai sha ruwa hassa hasayatin min ma haka manzon Allah yake cewa hassa hasayatin min ma ma'ana sai mutum ya dan Watsan ruwa haka haka ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallam in baka samu dibino baka sha ruwa an ruwaito ko in an taba faɗa wani mutum a wani gari shi da an kira sallah da sigari yake farawa ana Allahu akbar magarba sai su kenan sai zuka bu ya shaka shi yake yin bude baki da shi wannan ma kuskure ne ba daidai bane kuma wasa da shari'a ne da zaka fara da abin da yake haramu? ya za ka fara buɗe baki da abincin da yake haram wannan ba daidai ba ne kuskure ne allah ba mu ikon gyarawa wannan ba ni sunan shi wannan eh, daga saudiya ne ah, eh, rukayya daga saudiya ta ce da tambayar amma ba zan iya amsa ta yanzu ba duk lokaci ya ƙure sai gobe insha Allah a tana mun sai amsa ta abinda ce Allah ya malam tana malam fata alkhairi ta ce mana na ji kayi magana akan mata da suke kasashen larabawa domin aiki sannan kayi magana akan agent a gaskiya abin da yake faruwa shine agent da suke a nigeria wanda suke kai mata takari saudiya ba sa jin tausayi saboda kafin su kawo mutum saudiya sai ya ba su miliyan daya sannan suke kawo mutum na zuwa a saudiya dubu ɗari uku ɗari biyu da hamsin da biza da tiket ko uku ɗari abin da sauransu amma su sai an ba su miliyan ɗaya su agent ɗin kamar yadda ita ta rubuto yau kuka ya zo kan agent kenan sannan kuma bayan sun kai mutum sai ya ba su albashinsa na wata uku shin hakan da suke yi su agent ɗin daidai ne don allah ka yi mana bayani da mu da su don kowa ya gane gaskiya to gobe insha Allah da ita zamu fara karyawa cikin tambayoyin da zamu ansa bi mashi'atin Allah tabaaraka wa ta'ala Allah rahma insha Allah ta'ala zamu tashi ne cikin suratul anbiya'i aya ta 38 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون wannan aya Allah ya cika ce mana bayani ne da su kafirai suke yi na maganganu da suke ta fada wa nabi sallallahu alaihi wasallam na ƙarya ta kiyama har ma cewa suke mata hada wa'adu in kuntum sadiqin yaushe ne ne wannan alkawari naka da kai na cewa za a tashi alkiyama yaushe ne ne wannan alkawari naku ya ku musulmi in har gaskiya kuke faɗa ma'ana an ce mana za a yi kiyama za a yi kiyama to yaushe ne ne kiyama kaga duk wanda ya gaya maka wannan magana kamar yana ƙaryata maganar kiyama din ne da kake faɗa masu wani billah shine Allah ce law ya'lamu alladhina kafaru hina la yakuffuna an wujuhihim an-nar ina ma da kafirai wato za su san lokacin da sun san lokacin da ba za su iya korewa fuskar su wuta ba hina la yakuffuna an wujuhihim ranar da ba za su iya korewa kansu wuta ba ba za su iya ije wa kansu wuta ba a fuskarsu annara wala an zuhurihim ba su isa ba su ijewa gadon bayansu wato tsumagu da za a yi musu ba haka imamul bagawi ya ce wala an zuhurihim ba tsumagu da za a yi ta zabga musu a cikin jahannama wala hum yunsaruna sannan kuma ba wanda ya isa ya taimake su ya hana su yumnauna min al'azab kaga in ka lura wato kamar ayar an faɗi wani abu ana buƙatar wani jawabi tunda dai aka ce lau, ya law ya'lamu alladhina kafaru hina la yakufuna an wujuhihim an-nar wa la an zuhurihim wa la hum yansurun to kamar ana buƙatar jawabin lau, menene amsar to in sun sani din to me zai faru shine malamai suka ce jawabu laudin mahzuf abin da ake nufi law alima law alima alladhina kafaru ko kuma kace law alimu lama aqamu ala kufrihim law ya'lamu alladhina kafaru hina la yakufuna an wujuhihim an-nar da a ce kafirai sun sani ranar abin da zai same su ranar da ba su isa su kore wa kansu wutar jahannama wala an zuhurihim ba su isa su kore wa gadon bayansu tsumago da za a ita zabga musu ba wala hum yunsaruna kuma ba wanda zai taimake su ya hana su musu wannan azaba da sun san abin da zai faru a wannan rana lama aqamu ala kufrihim to da ba su ci gaba da rayuwa da tsayuwa akan kafircin su ba wala mastajalu da ba su yi gaggawan cewa wai mata hazal wa'adu ba ina ne yaushe ne ne wannan alkawari ba saboda in alkawarin ya zo bala'i za su gamu da shi da sun san hakikanin abin da zai faru bayan kiyama ta tashi a kansu to wallahi da ba su ci gaba da kafirci ba da sun yi musulunci wannan ayar abin da suke nuna mana ya koyon uwana cewa lalle ashe duk wanda ya mutu yana kafirci alkawari ne sai ya shiga wuta kuma za a yi wa mutum azaba har ta fuska kamar yadda ya zo a cikin hadisi idan an zo za a zurma mutum wuta da majaujawa za a zura mutum wuta ta fuska za a sa ya dira ta fuska mutum fuska su ce za ta fara dira a cikin wuta wajen ya zubin sannan kuma aya tana nuna mana ashe har duka ana yi a cikin jihannama shine wala an zuhurihim wujuhihim fuska su wuta gadan bayan su kuma su magu na wuta da mala'iku za su yi ta zabga musu saboda kafirci wannan yana nuna mana illa kafirci wannan yana nuna mana hadarin kafirci wannan yana nuna mana kazantar kafirci shi sa kafirci bai yi ba mutum ya zama kafiri bai yi ba dan automatically in mutum ya mutu baya sallah ya mutu bai da imani to dan wuta ne لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون جواب لو جواب لو sai zama da ma akamu ala kufrihim da ba su cigaba da tsayawa akan kafircin su ba kuma da ba su yi wa annabi izgilanci suna cewa yubshine ne alƙawarin ba wallahi da ba su ba da haka ba Allah ce bal ta'tihim bagza bari dai wannan tashin alkiyama din za ta zo musu bagtatan babu auni unexpected bagta daidai ke da faja'a ko fuja'a kamar unexpected ba auni kwatsam na lillah wa inna ilaihi raji'un jama'a ana nuna mana alkiyama takan zo ne fujatan ba a tsammani kwatsam kudin sai ka ji an tada kiyama ba ruwan Allah ka shirya ko baka shirya ba ko lokacin ya maka ko bai maka ba to ya ce za ta zo fuja fatabhatuhum wannan kiyama za ta rudar da su shine fatabhatuhum tabhatuhum daidai yake da tuhayyiruhum kiyama an ta tashi za ta rudar da su mutum ya zama mutahayyir malam in bala'i yayi bala'i ka san mutum me yake ko to Allah kada Allah ya nuna maka kidimar ranar lahira kada ka ga kiɗimar tashin kiyama Allah kai mana afuwa fatabhatuhum wannan kiyamar za ta kiɗimar da su za ta bugar da su za ta rudar da su za ta sa su cikin haira da damuwa fala yastati'una raddaha ba su isa su juyar da ita ba ita mai ita kiyama la yastati'una raddaha ba wanda ya isa mai da kiyama in dai ta zo tashi to ta tashi wala hum yunzarun kuma ba za a jira su ba ba wani wanda za a jira ce Allah da Allah a jira ni ban gama ba zan shirya ko na makamancin nan babu wannan zancen kwata-kwata la yastafi'una raddaha wala hum yunzarun wannan ayar abin da suke nuna mana lalle za a tashi kiyama Allah ka bamu kyakkyawan cikawa ka bamu lafiya a duniya da zamu mu bauta maka ka yaye mana dukkan larurai ko larurori da za su hana mu huta maka ka raba mu da duk abin da zai iya kidamar da mu ya kautar da mu daga hanyar binka kuma idan kiyama din ta zo mana Allah madaukin sarki ka ba mu nutsuwa da amsa jawabi da amsa da ba da jawabi akan dukkan tambayoyin da za ka yi mana ya Allah to bayan nan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da abin da kafirai suke masa kuma yake nuna masa ba shi kadai aka taba yi ba an yi wa wasu manzannin ma kafin shi mai Allah ya ce ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون الله يتي ولقد استهزئ برسل من قبلك حقيقة أن إزجلنتي ما من دا سكزوكا هم mana an yi wa manzannin da suka riga ka zuwa ma izgilanci shine istuhzi'a daga istihza'a ne istahza'a yastahzi'u istihza'an izgilanci haka muke cewa da Hausa an yi wa wasu kafin kai bi rusulun min qablika fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un fa haka bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un abinda suka kasance suna yi na izgilancin sai Allah tabaaraka ta'ala ya saukar musu da wato azaba sakamakon izgilancin da suka yi wa shi annabi ko su annabawa da manzannin da suka ainihin wato zo kalmar fahaka daidai take da fanazana kenan sai mu ce wala qadistu zai bi rusulin min qablika fa haka bil ladina sakhiru minhum sai mu ce fa nazala bil ladina sakhiru minhum ma kanu bi suka yi izgilancin Allah ubangiji ya saukar musu sakayya dangane da abin da suka kasance suna yin izgilanci a wata ayar Allah ce walaqad kuzibat rusulun min qablika wasabaru ala ma kuzibu an karyata wasu manzanni kafin kai wannan shi ne ake wa annabi an karyata wasu manzanni kafin kai amma sun yi haƙuri akan abin da aka yi na karyatarsu. su wa uzu hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatillah aka cutar da su an cutar da annabawan Allah an cutar da manzannin Allah haka suke ta haƙuri hatta a Tahun nasruna wala mubaddila li kalimatillah ولقد جاءك من نبأ المرسلين hakika wani bangare na jawabi na bayanin manzanni ya zo maka ya kai muhammad na aya tana nuna mana ya kai muhammadu ba kai kaɗai aka fara yi wa irgilanci ba allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara duk wani wanda yake kira akan gaskiya ana yi mai izgilanci ana yi masa wulakanci ana masa sharri ana masa ɗage. duk wanda ya shiga harka ta gaskiya harkar faɗan gaskiya harkar yi wa 'yan adam bayani na daidai to ya shirya wulakanci da zai iya damuwa da shi daga wanda yake na sama da shi ko wanda yake sa'ansa ko wanda yake ƙasansa dole ne wannan alkawari ne tunda annabawa da manzannin da suka gabaci annabu ma an yi musu amma Allah bai kyale ba ya yi sakayya ga waɗannan manzanni da aka musu izgilanci ya yi azaba ga waɗancan kafurai da suka halakar da su dama Allah Ubangiji ya gaya mana a ayar baya da sun san ranar da za ta same su ba su iya kore wuta daga fuskar su ko kuma duka da za a musu a gadon bayan su to da ba su yi kafirci ba da ba su kare ta manzanni ba lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tahtihim zulal ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون Allah ce suna da wuta ta sama wuta ta ƙasa wannan duk kafirai ne waɗanda suka yi wa addinin Allah isgilanci suka ƙaryata manzannin Allah Allah yace ce yana tsoratar da bayansa irin wannan rana lahum min jahannama mihajun wa min fawqihim ghawash wuta fa a jahannama shimfiɗa ce a gare su akan da za su kwanta sannan kuma da ita za a lullube su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shimfiɗar wuta lullubar wuta za ka iya a ce ka shimfiɗa ka akan wutar jahannama ba fa irin wutar duniya ba sannan kuma mayafin da za ka rufu da shi shi ma na wuta ya ilahi astaghfirullah astaghfirullah wa atubu ilayhi ya Allah wallahi ba za mu iya ba wallahi ba za mu iya jure azabar Allah ba innaha inna azabaha kana gharama Allah ce wuta kisa manzo Allah kullun yake roƙon Allah ya tsare shi daga azabar jahannama kullun idan ya salla yana tahiya sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam Allahumma inni a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamat Allahumma inni a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal kullum in dai annabi ya salla ya tahiya sai ya nemi Allah ya tsare shi daga jahannama jahannama ba daɗi sarabi'uhum min qatiranin wa taghsha wujuhahum an-nar wanda wuta wuta kuma ya zo ya lullube su haka za a yi ta yi malam har abada wani in ya shiga wannan wutar har abada babu rana hutu babu ƙarshe ba za mu iya ba ba za mu iya ba wata rana wannan kisar a kaina ta faru na yi irin siraci ɗin nan da ake na ruwan zafi siracin ruwan zafi da ake da ganyen darbejiya nim da ganyen gwanda ganyen mangoro na lullube kaina na buɗe tararren ruwan zafin nan ya buge ni to ni da kaina nake gaya wa kaina na ce wallahi wallahi wallahi ya Allah ba zan iya jurewa azabar ka ta huta ba wallahi ina ga ruwan zafi kaurin aka barka da shi za a ma azaba da shi sai ya gama raga raga da kai ga kanan yadda kake ji yanzu a watsa maka tafashashen ruwa zancen ka ya kare to ina ga wutar gaba ɗaya za a hura ta mala'iku ne suke hura ta a ce a jefa ka tsundum a ciki baka da window baka da kofa baka da wurin shan iska ba hutu wurin hutu kullum النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب عذاب الصافة دبن عذاب الرانة دبن عذاب اليم ما دبن والله بذا مهيافا to me mafita mu yi kokari mu aikata aikin kwarai da Allah zai kubutar da mu daga wutarsa amma sakamako na waɗanda suka yi wa addinin Allah ingilanci da wulakanci shine wuta wannan ayat ta sauka ne akan kafirai da suka yi manzon Allah ingilanci to amma hukuncin ta yana nan har ila yau har ila kiyami sa'a ga duk wanda yake da dabi'a ta yi wa addinin Allah ingilanci mutane ya kamata ku samu nutsuwa ko mu ce ya rinka zama mai tunani akwai wanda kamar da muka yi bayani a karatun baya za su yi maka izgilanci saboda wani abu na sifar addini saboda wani ya tsaye da gemu ya mai izgilanci da gemu ko wani ya dangale wando wandonsa baya taka shi baya jan kasa sai a masa izgilanci ana masa dariya saboda wandonsa dangalalle ne ko wance ta saka niqabi ana masa izgilanci ko wance ta sa hijabi yana jan kasa ana masa izgilanci ko wani yana yin azumin nafila ana masa izgilanci kowa ne yana zuwa masallaci da wuri ana mai izgilanci ko an gan shi yana da nutsuwa baya shiga harkar mata in an zo taro na maganganu na abokanai sai a rinka nuna ai ba gidaje ne shi shi bai san rayuwa ba haka ake yanzu idan ka zama very gentleman gentle ka zama gentle mai nutsuwa ka zama very calm baka da hayaniya baka da rudu baka buge-buge ka shiga can ka shiga can to sai abokanai sai su dauke ka kai baka waye ba alhali wayewar ka santa ba abin da suka fi ka sani da duniya amma tsoron Allah ne ya hana ka kai wannan ta'adin kuma mu sharrin mu mutanen mu abin da suka dauka wayewa saba wa Allah babu wayewa a cikin sabon Allah yanzu wani ya je yana jin mata wani yana alaka da mata wani yana wayewa sauransu duk ka dai a matsayinka na musulmi dai ba yanda za ka yi ka alaka da mace ta amfana da ita in ba a daura aure tsakaninka da ita ba kuma duk auren auren da zaka yi ya iyakaci zai ka auri hudu in Allah ya taimake ka mata ka ta farko ta barka ka ƙara ta biyu in kuma ka auri karfan kafa ka gamu da bala'i haka ne ai duk ka da shedancin da kake so ka yi sai ta hana ka ƙara auren ai Allah yana maganin mutane ai sai dai ka fita waje ka je kai shedancin ga saban Allah ga kuma a gida ka zama banza baka da fawa baka isa kai komai ba to duka dai wannan duk abin da zaka hada dai ga iya abin da aka halatta maka amma aljanna kuma kana da shi iyaka to akwai waɗanda sai ka ga ɗabi'a su ta lalace a duniya sukan manta da Allah tabaraka wa ta'ala kuma daga cikin abin da yake halakar da dan adam da wuri shine mace ka ja ka ajiye duk wanda ka ganshi yana da rauni a bangaren mace to ka watsa masa ruwa kai mai salatin annabi kurin kai gaba tabbas hanyar halaka ta zo kuma babu abin da yake saurin tabar da mutum irin mace manzo Allah ya ce ma ra'aitu nafisatu aklin wa dinin azhaba ne bi lubbi ahadin min kunna ban taɓa ganin halittar da suke da tawayar addini tawaya ta hankali mana addinin ku ba cikakke ne ba abinda ake nufi ba lalle mace ta wata guda tana sallah ba ko ba ka bane ba lalle ne ta cika ramadan tana azumi ba zai iya yiwa ta sha azumi wannan naqsun fi din haka kuma ga rauni na hankali da yawa sai kaga namiji ya fi cikar hankali da tunani a wani lokacin yace amma kuma ba wanda take tafiyar da tunani da hankalin dan adam mai addini ma a cikin ku irin mace yanzu yanzu ne ka duba annabin Allah ba a kyale shi ba annabi Yusuf sai da mace ta yi kokarin latsa shi ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ya himmatu da ita ta himmatu da shi haka qur'ani yace walaqad hammat bihi ita ta neme shi wa hamma biha shi ma ya himmatu da ita haka dai malaman tafsiri suka ta bayanai masu yawa ba lokacin bayanin bane mun zo gurin za mu bayani laula an ra'a burhan rabbi manzo Allah ya ce ku ji tsoron Allah akan harkar mata abin da ya fara harakar da halakar da banu Isra'ila shine mata to wani akan mata yake halaka wata ta rubutu takarda mijinta bai da lokacinta kullum idan ya dawo gida abin da yake hannunsa wayarsa ne ya ta danne danne ya taba can ya taba can ya taba can yana ta hira da mata ana nuna masa tsirikin mata su ma suna nunowa shi ma yana nuna nasa ko kuma mutum ya zo fita dan abin da yake da shi ya ta zuwa yana raba matan banza ga mata nan a bakin titi masu sadaka allazi waye da iya ba zai ba su ba amma akwai matan banza da zai kashe musu kuɗi matar banza zai iya kashe mata dubu kaza amma matarsa wallahi ba zai iya kashe mata naira ɗari kaza ba akwai wanda Allah ya jarabe su da wannan bala'i wani kuma yana ganin mace ga ya rude ko me yake inda ya ga mace zai canja kawai ko magana yake yi ko tafiya yake yi ko wani abu yake da ya ga mata sun shigo ko da ya ga mace ya sai ga ya canja bai miskin saboda yana da rauni to wannan halitta ta mata da kuke gani wallahi sai an yi takatsantsan sai an yi takatsantsan sai an yi takatsantsan Allah ka kiyaye mu أنا ma mai Allah ya sake cewa قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون الله يقول قل من يكلأكم بالليل والنهار قيامس وين يزي كارف وين يزي صرف شين من يكلأكم بالليل والنهار وين ويزي كارف درانا وين ويزي كارف من الرحمن إن الله بارك kuna da wani ba Allah ba da zai kare ku tambaya Allah yake yi kul man yaklaukum ay kul man yahfazukum waye zai yi zai ba ku tsaro wake ba ta tsaro a rayuwarka in banda Allah ba tabaraka ta'ala waye isa kowane mutum daya Allah yana kula da shi a dukkan kansa mu gaba daya kar ka manta akwai waɗanda suke cikin ciki masu ma ana kula da su akwai jarirai sun ana kula da su akwai yara ƙanana ana kula da su akwai menene ana kula da su dukkan mu nan gaba ke daya Allah ne yake kula da mu a duniya gaba daya wannan dan adam kawai banda sauran halittu banda sauran dabbobi banda ita kanta duniya kuna da wanda zai kare ku ba Allah ba yayin da Allah ya nuface ku da azaba akwai wanda zai tsare ku akwai wata hukuma da za ta iya tsare ku Allah muku azaba akwai wani device da kuke da shi zai hana Allah muku azaba saboda kuna ganin kun ci gaba waye ya sai muku Abdullahi bin Abbas ce man yamna'ukum min azabir rahman waye sai hana ku waye isa ya hana rahman Allah ya muku azaba waye isa ko akwai shi ina waɗanda aka hada su da wasu aka ce a kiyama za su tsaya muku qul man yaklaukum bil-layli wan-nahari min ar-rahmani ina wanda aka ce an yi alkawari da su ranar kaza za su haɗu da wani shi zai wuce da su gidan aljanna kul man yaklaukum bil laili wan nahari min ar-rahmani wa yake tunanin saboda wani malamin sa ya kai da walittaka da matsayi da tsoron Allah yana ga zai iya tsaya masa a kiyama kul man yaklaukum bil laili wan nahari min ar-rahman ko wanda yake kare ku daga azabar Allah kuma wa yake gani zai zo ya saba wa Allah yana ga in yaje kiyama zai yi free waye isin hana Allah ya ma azaba mala'ikun nan ba san babanka ba ba san mamanka ba san kai waye ba la asuna Allah ma hum wa yaf'aluna ma yu'marun kashi za su baka da gaske ba sani ba sabo su mala'iku da ba ma sa musu halittar su ma ba a sa musu ba halitta musu tausayi ba ba a halitta musu tausayi ko wani jin kai ko na ba kawai su abin da aka halice su akai abinda Allah ya ce ai kawai za su wa hum bi amrihi ya'malun da umarnin Allah suke yi. so duk wanda ya fada hannun ubangiji a karkashin fushin Allah Allah ka kiyaye mu to ba wanda zai kare shi bal hum an zikri rabbihim mu'ridun Allah ce bari dai waɗannan mutane dangane da ambaton ubangijin su alqur'ani kenan da mawa'idullah wa'azukan ubangiji mu'ridun masu kauri kai tun can Allah ya faɗi sufufin waɗannan kafiran ba sa jin wa'azi kenan sifar wanda yake kin wa'azi wanda baya sauraron wa'azi wanda yake kauda tsaye da karantarwa ta ilimi to sifa ce ta kafare yake rayuwa a kanta yanzu akwai wani zaka a duniya a rayuwarsa shi dai bai da malamin da yake kunna kasar sai ji wa'azinsa bai da wata tasha da yake kunna ya saurari wa'azi kuma bai da wani memory da yake da shi yana sauraron wa'azi da za a tunatar da shi Allah yanzu ka duba gangan jikinka a kama kallahu yana bukatar kulawa fa in baka kula da shi ba wallahi ka zo ka zauna a guri ba na ba zai zauna ba in baka wanka baka yin farce baka yin aski baka saka riga mai kyau baka yin wanki baka guga baka kaza in an kyale ka a haka baka wannan baka wannan ba za ka zaune ba a cikin mutane da an ganka an ga mahaukaci tabarar kaga gangan jikinka sai da kulawa lafiyar ka dana kake gani duk wanda baya kula da lafiyarsa ya ci duk abin da ya ga dama ya sha abin da ya ga dama ya shiga inda ya ga dama ya fita inda ya ga dama ya yi abin da ya ga dama to tabbas za ka je ka tarar da shi a gadon asibiti saboda baya kiyayewa kenan ba komai mutum yake ci ba yana kiyayewa to imanin ka ma idan baka kula da shi baka kulawa da shi to akwai damuwa yanzu waya ce muke siya muke amfani da ita waya ce waya abuna dole sai ka kula da ita kullum muna yawo da cajin waya in a ofis ne cajin waya idan a mota ne cajin waya idan a jirgi ne ma cajin waya kenan wayar tana buƙatar ka rinka kulawa da ita maintenance har ma ana zuwa ana yi ana ana ana ana ana gyara ta ana ana in sai in sai tara tarkace ta yi zafi ta abin nan a rinka share ta ana kulawa da ita komai sai ka kula da to kai yanzu da me kake kula da imaninka baka jin wa'azi akan makalla baka sauraron qur'ani zai kara maka imani amma kullum kana jin kiɗa kullum kana karanta jarida kullum kana shiga cnn kana duba bbc kana wane ne in dai labarin duniya ne alimun bi umuri duniya jahilun bi umuri akhira ka san al'amarin duniya kam amma al'amarin lahira kai jahili ne ba abin da ka sani to yaya za a yi ka haɓaka imaninka baka jin wa'azi shi sa Allah ce wahum an zikirin rahmani ko an zikirin rabbi muridun masu kau da kai ne akan ambaton ubangiji yanzu za ga wani bayan da za a kunna mai wa'azi yaji wallahi baya jin wa'azi ko a mota ko a ɗakinsa ko a ofisinsa musulmi ne amma baya jin wa'azi baya zuwa masallacin juma'a da wuri a hudu baya ji hudu nan in an ci sa ma yana zuwa duniya kawai ita ce a gabansa to ka gaya mu ya za imanin ka ya haɓaka baya azumin litinin alamis zai samu ƙarin imani baya zama ya salatin annabi bayan sallah asuba ko bayan sallar magariba baya istighfari baya hailala baya tuba baya kaza baya baya baya baya Kudin dai tsungurungun shi shi wanda ya je zo duniya a larura ba abin da yake na kara wa kansa imani to ya za a yi ka zo ka mutu ka samu rahamar Allah alhali ba ka kula da kanka ba to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ce amlahum lahum alihatun tamna'uhum min dunina wannan amnin sila ne fihi ce shin ko suna da wasu alloli ne da za su kare su ba mu ba in ji Allah kenan shin waɗannan suna da wasu alloli ne masu kare su ba mu ba tamna'uhum min dunina ko kuna da wani ubangijin ne da zai ba ku kariya ba Allah ba inji Allah ne yake tambaya akwai taqdim da ta'khir am lahum alihatun min dunina tamna'uhum kenan shin suna da wasu allolin ne ba mu ba wanda za su kare su sannan sai Allah ya sifanta allolin nasu bizzab ko suna ma da allolin to masu rauni ne yace la yastati'una nasra anfusihim in ma suna da allolin to ba sa iya taimakon kansu Allah ya san mutane Allah ya san halitta la ya'lamu man khalaq wa huwa al-latif al-khabir yace in ma suna da allolin la yastati'una nasr anfusihim ba su isa su taimaki kansu ba to wanda bai isa ya taimaki kansa ba ya za a iya taimaki wani wala hum minna yus'abun sannan kuma ba su isa su hana mu abinda zamu yi wa bayi ba abdullahi dan abbas yace wala hum minna yusabun wala hum minna yumna'un ba a isa kuma a hana mu musu azaba ba ba wanda ya isa ya hana mu kona allolin naku su ba su isa su taimaki kansu ba ballantana su taimaki ku kuma ba a isa a hana Allah ya kona su ya musu azaba ba wala hum minna yushabun inji imam ata yace wala hum minna yujarun ba wanda ya isa wato ya sa wani shamaki tsakaninsu da Allah wajen a yi musu azaba ba wanda isa ya taimake su ya hana Allah Ubangiji ya musu azaba su kansu allole in ji imamu mujahid bal matta'ana ha'ula'i wa aba'u بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون الله يكي بريدي متعنا هؤلاء من دوات أنن كافران ميدادي شيني متعنا متعنا كما مني انتتين انتنس منباس جندادي نجونيا هؤلاء إن أنا نكون كافرين ba mamaki kaga su sun fi kowa duniya sun fi kowa arziki Allah ya ce jin daɗi ne gajere mata mata'ul hayatid duniya sama maki ka kafir yana da dukiya fanta ba sama har yanzu wanda ya fi kuma kudi a duniya ai ba musulmi ba bane kafiri ba ga su bilget ba su bilget an yi kudi a duniya ana nan ana kulle sharri ko ba ka bane ba an tara kudi an tara arziki ana so sai an rage yawan mutanen duniya wai mutum ɗaya mutum ɗaya wai ya fito yana magana ƙarara cewa sai ya rage yawan mutanen duniya mutum ɗaya saboda ya mallaki arziki yana da dukiya gashi nan ana ta nuna mana a social media muna gani wai wani wai bill gates saboda yana da kuɗi kuma ba inda ba zai shiga ba ko ina zai iya kaiwa kuɗi a yi masa aiki ko an gan shi ko ba a gan shi ba ku yi ku gama inna rabbaka labil mirsad Allah da ya halicci mutane shi ne kuma ya ɗauki nauyin ba su arzikin da za su ci don ka zagi mutane suna da yawa rududu ta ba kai kike ci da su ba bai fi kike shayar da su ba yanzu ba gashin ana magana lockdown lockdown ba kullum sai an yi zage-zage an yi surutu saboda gwamnati ba za ta iya ciyar da mutane ba akwai wata gwamnatin da sai ta ciyar da mutane dole sai an saki kowa ya ja nemo abin da zai ci to ya wani zai zo ya shiga gonar Allah yaya wani zai zo ya shiga aikin Allah ya nuna shi wani ne to duk abin da aka bawa wani wadda ba Allah ne a gabansa ba kafiri ne jin daɗi ne gare karami bal matana haula Allah ya ce mun je da waɗannan kafirai wa aba'ahum da iyayensu fi duniya a duniya malamai suka ce amhannahum Allah ya ce mun jinkirta musu a atainahum ni'mata mun ba su ni'ima ta duniya hatta fala alaihim al'umur har sai da zamani ya yi tsawo gare su shine tala alaihim al'umur zamani ya tsawo gare su fahtarru suka rubu da duniya na dan adam in ya ga ya dade a duniya sai ta kulla tsiya gani yake ba zai mutu ba dan adam in Allah ya shimfida masa mulki sai ya ce yanka tsiya gani yake mulkin nan ba zai sauka akan shi ba dan adam idan ya samu sarauta sai ka ga yana kambama yana ɗiban iska shi kadai yana kumbura ya faɗi abin da ya ga dama ya manta wannan kujerar da ya hauta shekaru aru aru wasu sun hau sun mutu wasu an sauke su wasu kaza amma manta yake shi da ya hau wannan kujerar ya ji tana lila shaka yana kadawa to gani yake ba wani in ba shi ba haka ɗabi'a ɗan adam ke ko kujerar mulki ko ta siyasa ko ta ilimi ko ta waye sai wanda Allah ya ba to waɗannan kafiran Allah ce mun je da su zaƙi ne wani gajeren lokaci ba mai tsawo ba hatta bala alaihim al'umur a fala ya rauna an anna na'ci al nan kusurwa min atrafiha yanzu ba sa gani muna zuwa muna tauye ƙasa kamar ya muna tauye ƙasa ta sasanninta abinda ake nufi muna kakkashe wasu suna faduwa suna mutuwa wasu malamai suka ce nan kusurwa min atrafiha nanqusu min atrafil mushrikin muna kashewa ta bangaren mushrikai an je yaƙi an je jihadi a zubar da jinin su faɗi su mutu sannan kuma Allah ya karfafa mu'minai wasu kuma suka ce nan qusuha min atrafiha abinda ake nufi wato fifikon da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuhuran nabi sallallahu alaihi wasallama da budin da ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan diyaru shirki ardan fa ardan ƙasa bayan ƙasa annabi ya bude wancan garin a shigar da la ilaha illallah ya bude wancan garin a shigar da la ilaha illallah ya bude wannan garin a shigar da la ilaha illallah afahumul ghalibun to su wadannan su ne masu rinjaye ko mu kai ka san amsar cewa Allah ne mai rinjaye ba wai su ne masu rinjaye ba muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka faɗa na daidai ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya mana afuwa har yanzu muna da tunatar da yan uwan musulmi cewa wannan yanayi da ake ciki mu ci gaba da komawa ga Allah jama'a a je a karanta Alƙur'ani. kowa ya ɗauki ƙur'ani ya je ta wasu da shi ya yi ta karantawa wanda suke zuwa masallaci su karanta ƙur'ani a masallaci wanda kuma ba su zuwa masallaci su karanta a gida ku riƙe alkur'ani mu gwada mu gani wannan lokacin sati ɗaya sati biyu wata ɗaya zuwa wani lokaci mu ta karanta ƙur'ani muna saukewa muna dawowa muna addu'a wallahi Allah zai tafiyar mana da wannan mummunan annoba da take damu kar ku manta wannan cutar wani ƙwayar cuta ne da ba a ganin sa ba a gan shi ba bai kai ya kawo ba abinda saboda karancinsa a tafin hannunka zai makale ya shiga maka hanci ko shiga ta kunne ko ta baki amma yau ya gigita ka ya hana ka sallar farilla a cikin jami'i ya hana ka sallar juma'a wataƙila in ba su a kai ba ma ya hana ka sallar idi wani abin da bai kai ya kawo ba ya gigita mu ya kaɗa hantar mu ya fitar da mu daga hayyacinmu mu dawo cikin nutsuwar mu mu tuna fa akwai Allah mu yi zikiri mu yi addu'a mu roƙi Allah musulmi kuna da makami a hannunku musulmi kuna da magani a hannunku wallahi idan kuka koma ga Allah kuka roƙe shi zai yaye muku an gaya muku wannan ciwon koronan ba ta da magani amma wallahi akwai maganinta a wajen Allah wallahi addu'a ita ce maganin korona. to amma abin tausayin an nesantar da mutane daga addu'a kurin cewa ake ba magani sai dabaru na turawa shi muka fi yadda da shi abinda wani zai zo ya turanci ya ta faɗa ya ce kaza ya ce kaza ya gama duk abinda zai faɗa zai haɗa ka da Allah ba to mu kuma sai mu ce da ku ku haɗa da dabarun kuma ku riƙe Allah shi ne matakin farko ku yi addu'a da ku da 'ya'yanku da ku da matanku a masallatanku a wuraren ibadunku da kuka samu dama ku yi addu'a musamman karatun alkur'ani ku ci musuli da wannan alkur'ani shaharar alkur'ani yanzu ba ku yi wa kanku tausayi ba ku samu sallar jam'i ba a ramadan in ba sa'a ba ramadan ina gaba ɗaya ta ƙare duk sati hudun da ke cikin ramadan musulmi bai sallar juma'a cikin jam'i ba akwai bala'in da ya wuce wannan yanzu ba ma tausayin kanmu a cikin watan ramadana watan sallah watan karatun ƙur'ani watan kaza gaba ɗaya watan nan ya mutu gaba ɗaya ba mu sallar jam'i ba a masallaci yanzu wannan bala'in kadai bai isa ya sa mu je mu koma mu ta kuka mu ta karanta ƙur'ani mu ce Allah mun tuba ba wallahi tallahi da za a yadda da wannan shawarar a ɗauki ƙur'ani a najeriya a yi ta karanta shi ana zuwa ana dawowa allah mai rahama ne mai jin kai ina tabbatar muku wallahi da ya yi mana wannan abu amma matsalar ba ni ne nake cewa a yi ba akwai waɗanda ya kamata su ce a yi kuma su ce a yi ba Allah ya sa su gane su ce a yi Allah ka dawo mana da hayyacinsu da tunaninsu dukkanmu Allah ka ɗora mu akan hanya ta ƙwari Allah ka mana maganin wannan annoba ya Allah ka kare mu ka kare rayuwarmu wanda suka mutu a cikinta Allah ka sa sun yi shahada wanda kuma ta kama su Allah ka tsare su ka warkar da su wanda suke tare da ita ba su san da ita ba Allah ka kashe ta Allah ka samu murkushe ta ba mu san da ita ba ya ubangiji kada ka bata nasara a cikin mu kada ka bata iko a cikin mu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh